Yaya. da yi. da yi. Lafiya? Lafiya? Kuke liƙa gida? yana neman jumai. Jumai. To in ku ban da rashin hankalinku ban da wauta da ƙwacewar ƙwaƙwalwa? <laughs> ba za ku aika ba sai ku tsaya kuna leƙa mu cikin gida ai wai kafin mu samu yaro ne irin in tana tsaka gida mu dan da su gida irin irin giftin nan a gane ba kai mana kunya ina ne yau na kai kuma na riga na sa kuɗi a cikin littafi na duk rana guda da in na ƙara ganin wani a ƙofar gidan nan zan ma rashin mutunci gemu gemu na ce ya gemu. gemu baba sai mu ka in na mare ka ko kai kai tsara na ne ba kana yawan nuno ya tsaya muna yawan cizo ka ga banza kuma na rantsa da Allah ka san Allah eh. sai in nuna maku ni din da kuke gana na fi ku rashin mutunci har sai din banza za ka zo kana leƙa mun cikin gida wato ka leƙa mun iyali wato ku ga ko me suke yi rabu da shi bai daga mu zo a yaro zo <laughs> zo mana Allah da iko baba ya ake kifar to ai komai da yawa wa kace kana san gari jummai to ai bayani zaka yi dalla shi ka san komai ko in dai za ka yi wa mutum bayani yadda zai gane hmm. za a samu matsala ga baba mun haƙura ba a ah, wallahi ba za a haƙura ba ah. ni in kai ka haƙura shi wannan yana wallahi ko ya haƙura ni ba haƙura ba zan bashi <laughs> zan bashi aske ya kaga aske kaga waye shi ni ne mahaifinta ni ne babanta eh, sarki. ni ne babanta na ma zo ba mu gaisa ba ina lafiya madalla madalla madalla madalla na ku gode yau kai na manta shi wannan abokin naka yana da iyali ah, sun bulle ki baba sun gulle tuna mai sauki wani akwai yar uwarta abule